da hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta tabbatar da tafiyar mai tsaron gidanta clara bravo zuwa kungiyar kwallon kafa ta man city arsenal na dab da sayan mai tsaron gida na valencia Cuadrado Mustafi. Inter Milan tana dab da sayan dan wasan Newcastle United mai suna Musa Seko. Chelsea na zawarcin Cheleni daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus akan kuɗi fan miliyan 25 Liverpool ta sa fan miliyan 21 don sayan ɗan wasan Roma mai suna lendro huta lafiya.